التكبير والتسبيح في سير السفر زودك الله التقوى أمتي وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت إن كقدامة in mace ce ta iya mata haka idan ana tafiya malam ana yin tasbihi ana kuma takabiri Faɗin Allahu akbar shine at tasbihi shine faɗin subhanallah in an zo tafiya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu Jabir ibn Abdullah ibn Haram yana cewa kunna idan sa'idna kabbarna idan mun hau tudu duk inda muna yin tafiya inda mun yi tudu to sai mun ga Allahu akbar wa idan nazalna sabbahna idan mun yi ƙasa in muka gangara to mun ga subhanallah subhanallah subhanallah kenan wannan yana nuna ma duk lokacin da kake tuka ko mashin ko mota ko keke ko ma me ko dabba ce kake kanta kai ko da ƙafa kake tafiya in dai ka hau ka fara yin hawa tudu sai ka rinka me Allahu akbar Allahu akbar